السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا وارزقنا اجتنابه يومنا هدوغ وتنجماد الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jimada saniya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1443 wanda ya daidai da bakwai ga watan ɗaya miladiya 2000 da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin surayensa akwai yan uwa wanda suka roki cewa yan uwa su sa cikin addu'o'i da damuwa kowa da damuwan shi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba gani abin da yake damun shi sannan akwai wani dan uwa wani ASP Hamza wanda muna zama nan muna karatu tare da shi shi kuma Allah ya karbi rayuwarsa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu kuma ya masa afuwa ya gafarta masa mu kuma ya kyautata mu da tsarkin sunayensa akwai yan uwa da yawa waɗanda watakila ba a samu fadi ba cewa Allah ya karbe su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu gaba daya waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin kunci na rayuwa Allah ya fi mu sana abin da yake damun kowa magani yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah ya ma magani ya masu magani abin da ke damun kowa Allah shi ya fi sanin abin da ke boye a bayansa kuma shi ya fi son bayansa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala muna tawassuli da sunayen shi da sifofinsa duk wanda yake cikin wata damuwa kowace iri ce Allah ya fi mu sanin abin da ke damun kowa muna fata da waɗanda suke nan da wanda ma duk inda suke da ƴan uwa musulmi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ma kowa maganin abin da yake damunsa don tsarkin sunayensa kamar yadda kuka sani muna magana dai akan wannan alfawzul azim wal mubin shafi na nawa muke ma 30 da da biyu babin da ke magana kan darajatul janna wa dirikatun na aka fara da darajatul janna ko su ake ciki ana magana nan ba ta nawa muka tsaya wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an samo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amana billahi wa rasulihi wanda duk yayi imani da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi imani da manzon Allah wa qama salata wa sama ramadan sannan yayi azumin ya tsaida sallah sannan yayi azumin ramadan kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna wato Allah ya wajauta ma kansa zai shigar da shi aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu yi sallan da za a karba kuma ya sa mu yi azumin da za a karba ba azumin ya fi wahala ba ba sallan ta fi wahala ba a yi wadda aka karba a nan muka karanta alkhushu fi sala tare da ku umar dan kaddabi yake cewa zai iya yi wa mutum ya yi sallah tun daga farko har yana matashi har yayi hurhura gaba ɗaya haɓa shi ta zama fara tas ya shekara 60 yana sallah wataƙila har yanzu bai ko ɗaya da karba ba to karban shine matsalar muna fata Allah ya samu yi wanda za a karba akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu rantsuwa guda uku ya rantse ya ce abubuwa uku yana rantsuwa da su na hudun ya ce shi ma ko na rantse da shi ma ba matsala amma dai ya rantse da waɗannan uku ya ce duk wanda Allah ya rantse da Allah cewa duk wanda yake da kaso a musulunci ranar lahira Allah ba zai sanya shi ya zama daidai da wanda bai da kaso ba ya ka ce mai kason nan a musulunci shine wanda ya sallah ya azumi ya yi zakka da nau'ukan zakkan wasu ka ce an ce nau'ukan ta har zakatul fitiri tana ciki domin wani zaka ga shi azumi ya kare yana da halin ya zakatul fitiri sai yi shine babban matsala amma bi anwa'iha nau'ukan sadakan sallah da nau'ukanta azumi da nau'ukan shi zakka da nau'ukanta wanda diye wannan to yana da kaso wanda a musulunci wanda wanda ba shi ba ba yadda za a yi su zama daidai kaga wannan ba karami abu bane sannan kuma yace sannan kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jibince shi a nan duniya to ba yadda Allah zai yi kuma lahira ya bada jibinta shi kuma wurin wani a ce nan Allah ya tsaya ma kai bawan Allah ne sannan je lahira ya rubu da kai to ba zai haka ba sannan kuma yin rufa ma asiri a nan duniya to ko ba zai tona ma shi ba lahira har Allah ya taimake ya rufa ma asiri to ba zai je can gaban halittu kuma ya wulakanta bawansa ba to muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da waɗannan sirrori da haka wannan shine abin nan da ake kallo da haka kaso a musulunci babba ne da haka mutum wai har ya rika shakka yana tunani cewa wai in an je lahira ma wai ta mai rabo ce ba ma san wanda ke da alamar rabon ba wannan alama ce ta hauka kawai mutum bai masa abin da yake ba akwai alama sai dai ba tabbaci ne wanda za a ce dole mutum ya saki jiki ya ce shi ya tsira amma dai akwai alama hanyar da mutum zai bi ya sa ran cewa yana kan hanya ta kirki wanda ana sa ran za a samu abin nan kama mutum ya ce wai wai lalube ake yi kawai kowa ma lalube yake yi da musulmi da wanda ba musulmi ba duk lalube ake yi wannan rashin sanin addini ne musulmi ba lalube yake ba an nuna mai ga hanyar da za a bi sai dai zai iya zamewa zai iya yin tuntuɓe akan hanyar zai iya yin kuskure zai iya yin kaza kuma an nuna mai yadda zai iya dawo amma musulunci musulmi yau ya rika cewa wai lalube ake har wani ya ce wai za a iya zuwa matan lahira wai wanda ma ba musulmin ba su riga musulmi shiga aljanna wannan da yana da yan uwa na kirki sai su kai shi gidan can da ake daura mutane mahaukaci ne shi bai sabon da yake ba a ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sana ce inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam lan yuqbal wa man yabtaji ghayra al-islam dinan lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk a faɗi wannan a ce wanda ya wancan shine a dai kada ka ce da an zama daidai annabi ibrahim aka gaya mana wa man wannan wa man an millati ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa sabiha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون min بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كنتم تعملون أما كانوا يعملون أما كانوا يعملون sannan kuma mutum ya ce wai lalube ake mutum bai sa da yake ba wanda ya faɗi wannan bai ma san abin da yake ba baya da kaso ko kaɗa addini bai sa da yake ba ba lalube ba ne ga abu ne an nuna ma an ce rike annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum shay'aini lam tadillu in ana ban maku abubuwa guda biyu bayana ba za ku bace ba in kun riko da su shine alkitabu wa sunnati ko abun nan ba auka makal wani wurin waye tirati yace to ai kaga wannan shine abun nan din su sannan kuma wani wurin har sai da ya gaya mana ma yace khuzu junnatakum minan nar khuzu junnatakum minan nar kowa ya riki garkuwar da za ta hana ya shiga wuta kowa ya nemi garkuwa ya rike wadda za ta hana ya shiga wuta yace ku ce suka ce menene garkuwar ne yace ku ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar yace duk wanda ke yin wannan ya riki garkuwar da ba zai shiga wuta ba Ranan kiyama za su zo wannan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah ta gaba mutum ta baya ta gefe ta ko ina su tattare sai sun ga mutum ya shiga aljanna sannan mutum ya ce lalube ake a to gaskiya wannan ba san dai laluben da shi yake nufi ba wannan maganan kuskure ne mutane sukan ji daɗin hira wani lokaci sai su rika wani abin da suka ga dama ko ya daidai da shari'a ko bai daidai da shari'a ba wannan babban kuskure ne musulmi yana bin abin da aka tsaida shi a kai ne yana bin in an hana shi ya hannu an ce yayi yayi to ba lalube yake ba ko ni ne ban fahimci ma'anar lalube ba tau sau da aka wanda ya yi waɗannan aikace-aikace ya tsaya ya sallah ya yi azumi na ramadan kana haƙƙan alallahi an yi dukhilahul janna hajara fi lillahi au jalasa fi hillaci wuli da fiha kuma ka ji ya yi hijira fi lillahi ko ya yi zaman shi a garin da aka haife shi ma ƙalu ya rasulullah ai ba za mu ala nunabbi'un nas bidalika ba mun je mu ba mutane labarin wannan magana ba mu gaya masu kawai mu ce albishirin ku kowa kawai saki jiki ga wannan qala inna fil jannati mi'ata daraja a aljanna akwai daraja ɗari a addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi kullu darajatayn ma bainahuma ay kama bainas sama'i wal ard ya ce ku je ku ga akwai ba shiga akwai daraja ma aljanna dama shi ne mahallu shahid ya ce ai cikin aljanna din ma ba wai wanda suka kara suka kara da nan a cikin aljanna akwai daraja ɗari wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tana damma wanda suka yi jihadi fi sabilihi kullu darajataini duk daraja biyu ma huma kama baina sama'i wal ard tsakanin tsakanin wannan da wannan darajar matakala daya bawa daya na mutum kamar tsakanin sama da ƙasa ne kaga akwai nisa tsakani wai za ta altumullaha don haka ma bari a ƙara maku in za ku roƙi Allah fas'aluhul firdausa ku roƙe shi Allah tabaraka wata'ala ya baku jannatul firdaus fa innahu awsatul janna shine tsakiyar aljanna firdaus a tsakiya take duk aljannoni sun kewaye da ita ce kuma za ta zo a tsakiya sannan kuma ita ce ƙarshen tsawo ƙololuwa walal janna ita ce mafi bisan aljanna wa fawqahu arshur rahman domin ita wannan firdaus a saman ta ne al'arshin mai rahama yake tabaraka wa ta'ala daga nan ba sauran wani wuri wa minhu tafajjara anharul janna daga nan ne kuma duka waɗannan ƙoramin da aka yi magana na aljanna daga nan suke kwararowa kaga in aka samu can ƙololuwa to shi ke dan komai yana kusa da mutum kenan dan na san yanzu aka ce aka ce ana ƙololuwan nan ai ai abin ma ba a iya suranta shi ko ka tasawuri na muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala azurta mu daga shiga aljanna Allah ka saba mu cikin yan wuta wa ala daradatil janna alwasila ko wato wannan mafi kololuwan daraja aljanna kuma ita ce alwasilan nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nema man wannan matsayin dan shine mafi kololuwa وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu mithla ma yaqul ku faɗi irin yanda yake faɗi thumma sallu alayya sannan ku man salati bayan nan kun ji yanda ake jera abun wasu mutane kullum a gaya masu a maimaita a maimaita su kan basu da tsari yanda kasan mutum yana yawo ba kai haka suke domin wani lokaci kaga dai addu'an sallah an gaya ma mutane yadda in ka gama sallah abin da za ka yi wanda za ka fara da mai biye masa da mai biye masa wani da an gama sallah nan ba abin da zai nan ba wani ana karanta ana sallamiya daga sallar sai fara karanta qur'ani shi zai fara da shi wa ya saka aka aka ce kai wani ana gama sallan nan zai fara da ba zai ce komai ba sai fara rabbana atina fi dunya eh tai wa ya saka haka an koya ma yadda za ka yi in kana so a karba ga tsarin da za ka bi ka yi ya zama daidai an karba wai mutum yau ya yadda ya bi tsarin ɗan adam amma bai yadda ya bi tsarin Allah ba kana zuwa yanzu nan banki ka zo aka baka passport wannan code din password aka ce ka je ATM ka sa juya nambobin yanda ka gada ma ka gani ko za ka cire kuɗi idan ka tashi za ka kira wayar wani ɗauki ɗaya ka maida ta baya bayan da ɗaya biyu aka ce ma ka ce biyu ɗaya ka gani ko za su yi ka je kai wajen cek din ka din ma ka je ka goge nan ba daya ko ka shiga ka ƙara daya ko kuma in ka je ka juya duk fa wannan tsarin dan adam ne amma da ka canza shi da ka bata komi ba zai yi ba kama a ce ma ga tsarin Allah sai mutum shi ya yadda ya dama bai ma damu ba wayan zo kawai sai ce bai natsuwa da an gaya mutane yanzu jatar bi da hannu ya fi lada sai ce wai shi in ya riƙe in ba ya riƙe wannan abun ba ba zai yi ba to in aka baka kuɗi kuma wa ke kirga ma ba kai kake da tsuwa da kanka ka kirga kuɗin daidai ba ana baka dubu ɗari aka zara dubu biyar da ka zo sai ka kirga sai ka ce saura biyar ya aka ka natsu ka gano saura biyar so da ka ba ma ɗauka abu da muhimmanci ne an gaya mana abu aka ce kawai sai mutum ya ɗauka ko ta ina ya biyo ma zai yi makulli wannan an baka aka ce maka gasu za ka ga makullin kofa na cikin gida da na waje ga su iri ɗaya amma na cikin gidan daban na cikin wajen sa na wajen ka ce ka buɗe na ciki ka gani ka ce kai sai ka buɗe da wannan ka shiga gidan kuma ga su an baka guda biyu amma sawon da ka ga dama ba rubutun su iri ɗaya ba ga su kowa iri ɗaya to sana ciki ka ce ka buɗe na waje ka gani amma mutum ya yarda ya gano wannan in ya zo ya gano wannan ana baka aka ce ga su makulle sai ka ta wani ne na ciki wani ne na waje dan ka sha wuya haka ne ko kuma ka balle haƙoran a baka makullin ka goge haƙoran ka je ka ce bude ka ce ai shine dai amma to bude ka balle haƙoran. sai na zaka shiga to ya kamata mutum ya auna wannan da abun duniya ma kadai kana canza tsarin nan malam zaka zaka sha wuya to balle lahira to haka kiran sallah wani da an gama kiran sallah sai fara yin abin da ya ga dama shi ba abin da aka ce zai yi ba annabi da ba dan abin sai an yi haka zai yi ba ba zai ma tsari sai ce kawai kai kawai kuma ma mai hikima aiki hikima aiko shi dama da Allah ya aiko shi shine a ce a yi ya koyar da yadda za a yi in an ce ku bari ku ga baya yi in an ce yi kaza ya nuna mana ga yadda aka ce a yi ku duba fada aka tashi aka ce sai me za ka ce ne Allah shi ke. cewa ya Allah ya yi ma Dr. Ahmad Biyuke rasuwa ne suka ko? Allah ya ji kansa Allah ta baraka wata Allah ya gafarta masa Allah ya masa afuwa Allah ya karɓi abubuwan da aka aikata na alkhairi ka lallai musulmi sun yi babban rashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha ha la hawla wala quwwata illa Allah ya ji kansa Allah ya masa afuwa muna yi makuta ziya gaba daya Allah ya ji kansu ta dare duniya ita haka ciki hannun na ta mimma muke cewa yi kowa ya mance ko na cewa kai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa muka yi koyi da abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya karantar shine hikiman aiko shi ya koya wa mutane ya za a yi da ake tambaya aka ce farkon wanda ya alwalla ya yi salla bayan sai aka ce iyalinsa ne sayyidatu da khadija lokacin da jibrilu aka ce ma annabi ya salla bayan ya dawo jibrilu ya sauka ya koya masa yadda za a yi alwalla ya koya masa yadda za a yi salla daga nan kawai sai ya nufi gidan shi ya je kira khadija ya ce mata ga abin da jibrilu ya koya masa ya yi alwallon ya ce in yi baki kamar yadda na cika ga na yi ta yi alwallon gaban shi sannan bayan haka nan kuma ya tashi ya kabbarta sallah ta zo ta kabbarta tare da shi shi yasa aka ce ita ce farkon wanda ta yi sallah ita ce farkon wanda ta yi alwallah ita ce farkon wanda ta yi sallah kaga dan a nuna mana hikiman koyarwa ake yi a ce ga yadda ake yi ga yadda ake yi to shikenan saboda aka sai ta sai aka fara koya mata kuma ta daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata wannan yana daga cikin hikiman da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abun nan ne ya fito ko Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu to saboda haka mutum ya yanda ya ga dama ba daidai bane idan aka zo aka kiran sallah cewa kai ka maimaita kiran sallan farko sannan sai kai salati mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma akwai inda aka jero abu biyar aka jera aka ce ko biyar ko hudu ko biyar ne ma to aka yi wanda aka yi kiran sallah wajen kiran sallah mutum yana da abubuwa manya-manyan da Allah tabaraka wa ta'ala ya zan masa har guda biyar na farko lokacin da mai kiran sallan ya kira kai kuma ka bar duk abin da kake yi wanda shine ya gagare mu yayo mutane da yawa ana kiran sallah wani kawai sai ya buga waya ko a bugo mai ya dauka ko kuma mutane na ta surutu kiran sallan bai kai girman su shiru su ban magana sai an gama su cigaba ba Ya su ci gaba da magana wasu ma na wajen alwala ne su ta hayaniyar su suna waya ana kiran sallan suna ta hayaniya wasu ma a cikin masallacin suke ana kiran sallan suna hayaniya wannan rashin sanin daraja addini ne ba daidai bane kuskure ne sosai ana kiran sallah a ce wai ba zai iya tsaye damu ba in muna wani abu namu ba za mu yi shiru ba ba za mu daina magana ba bayan abin da aka ce kuwa har ko sallah ma kake yi ma wasu mata suke ka tsaida ka sai an gama in kana karatun qur'ani ka tsaya na san dai shine ma mafi mafi muhimmanci abin da za ce aka ce ka kalli ayar da kake in a tsakiya ne ka tsaya a tsakiya ba za ka ce yana yi ma sai ka kai karshen aya ba ka jira a lokacin da ya gama kiran sallah in a tsakiya aya ne ka tsaida sai ka fara koma farkon ayan ka ci gaba daga nan in kuma dama karshen aya ne yanzu sai ka ci gaba daga nan muna ganin dai wannan yana daga cikin mahimmancin abin da za a ce da a ce ana ba a tsayawa a tsayali a ci gaba da yi karatun qur'ani to a mutane na surutun su ma su ya su za a kira sallah su ci gaba da magana wani yana waya wani yana kaza bai kai darajar wani ya kira ka kai ka tsaida shi ba shi ka ce mai ana kiran sallah zan kira daga baya ko ko ka kyale shi in wayan ta bugo ka ji ana kiran sallah ka ki dauka sai ga to wasu ma da suke daukar wayan suna sallah ma kaga wannan shine rashin sani a wannan amma dai Umar dan Khattab radiyallahu anhu da ya ruwaito hadisi cewa yayi wanda ya maimaita kiran sallah bayan mai kiran sallah har ya kai karshe aka ce to ta tabbata shi ya samu aljanna ya samu aljanna ta dalilin wannan ɗaya kenan suka ce idan kuma ka ƙara raditu billahi rabban wa bil dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan shi kuma an kankare ma zanubanka duka sannan sai kuma kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam goma abin nan ba kai kuma za a yi ma goma sannan a ɗaga ka da darajoji goma a kan kare ma zunubai goma sannan kuma sai ka roƙa mai wasila wannan addu'an da ake magana to ceton shi ya tabbata gare ka to me ake nema sannan kuma bayan nan kai kuma in ka roƙi naka abin da ka roƙa alkhairin duniya da na lahira shi kuma ya tabbata ka samu na ganin me muke nema abu biyar to da muke karanta wancan littafin kaifa tutilu umrakal intaji sai ya ce ma banda nan ma wannan maimaita kiran sallan da kai ai an baka dama ne kai ma kai saboda ba kai kai kiran sallan ba shi ko wanda ya kiran sallan nan ladar da yake da ita duk inda sautin sai ya kai ne zai ji wannan ladar sannan kuma aka ce to wanda ya ansa ya bi kiran sallan nan za a bashi lada daidai yawan mutanen da suka ji kiran sallan su kuma suka yi sallan kaga shi yasa aka ce mata ma ko ba za su yi sallah ba in ba su da tsarki a lokacin da ba za su yi sallah ba to in sun ji kiran sallah su tsaya sai su maimaita su ma kiran sallah, dan su samu wannan ladan gara basa to amma wasu ma matan in suna basu da tsarki yanda kasan sun koma ma, guza haka suke koma sai su yi ta yin banna su yi ta yin abin da ba daidai ba ba ruwansu da kiran sallah ba ruwansu da ambatan Allah ba ruwan su da tasbihi ba su duk wannan tasbihin da aka ce ba sa yi an masu magana su ce ai ba sa sallah tunda yanzu lokacin an hana shari'a ta hana sallah cikin nan su zama arna to haka suke yi wannan shine babban kuskure ya kamata mu rika isar da waɗannan sako ga inda za a iya jin mu amma mutane yau zaka gansu ba yara bane ana kiran sallah suna magana ana kiran sallah suna dariye dariye suna hayaniya suna haya gagasu kai ka ce ba kiran sallah ake yi ba ba daidai bane saboda haka wannan shine fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashiran domin duk wanda ya man salati daya Allah tabaraka wata'ala zai mashi goma da wannan thumma salu li wasila sannan ku roƙa man alwasila fa innaha manzilatun fil janna domin wannan wasila wani matsayi ne a aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba za a bada shi ba ba wanda zai same shi sai ga wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan a ce ni ne wannan bawa. Allah ka taimake mu in ga yanzu wannan bawan Allah da Allah ya karbi ransa ku duba fa yau juma'a ku kalli kuma rayuwarsa ku kalli inda ya tsaya kan kare sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi Allah ya taimake shi yau juma'a ala mutuwa ranar juma'a alama ce ta husnul khatima Ina daga cikin alamomin kyakkyawan karshe Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi mutum ran daren juma'a ko ranar juma'an kanta kun gani irin yanda abun yake saboda haka mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala sai kaga Allah tabaraka wata'ala ya taimake shi yayi kyakkyawan karshe muna fatan Allah tabaraka wata'ala ya kyautata yanda muke masa zaton alkhairi Allah ya tabbatar da wannan Allah ya masa rahama dan tsarkin sunayensa ina fata an gane wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasila halat lahu ash-shafa'a duk wanda ya roƙa man wasila to ceto na ya tabbata gare shi wasummiyar darajatun النبي صلى الله عليه وسلم an ce ma wannan daraja ta manzon Allah an kira ta da alwasila li annaha aqrabu darajati ila arshir rahman domin ita ce mafi kusancin daraja wato matakala matsayi zuwa ga al'arshin mai rahama annabi sallallahu alaihi wasallam shine bawa daga cikin bayin Allah da ranar kiyama in an je yafi kowa kusa da Allah tabaraka wa ta'ala akwai ma littafin da ibnul qayyim yayi cewa yayi a al'arshi babu wani wuri ko wani wuri da wata halitta take da wuri a wurin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an zo ranar kiyama sai an mai wurin zama kusa da Allah tabaraka wataala a wannan a kiyama annabi yana da daraja sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi matsayi babba wa hiya aqrabu darajati ila Allah ta'ala kun gani shine matakala ko hawa wannan wuri na daraja inda ya fi kusa da Allah fiye da kowane wuri wannan wurin alwasilan nan saboda aka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a roƙa masa alwasilan nan jama'a mu ji maganar nan tana da matukar muhimmanci in kai kai kanka ma ka taimaka amma annabi ya riga ya samu matsayin da ba a tunanin irin wannan matsayi da haka mutum yana so shi ma ya samu abin da zai daga to ga abubuwan da aka gaya mana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana duk wanda ke roƙa masa wannan wasila ce sa ya tabbata gare shi kaga mutum ko in ya san ciwon kanshi zai tunani ya rike waɗannan abubuwa duk abin da kake faɗi komin daɗin sa ko ciniki kace komin daɗin kuɗin komin abin nan ɗinsa lokacin da aka ji kiran sallah ka tsaye da komi ka ansa kiran sallan nan saniyan wannan shine wanda ba so Allah ka tsare mu dirikatun nari wa umqiha hawa su kuma ita wuta ba hawa gare ta ba sai dai ƙasa-ƙasa matakala ƙasa matakala ƙasa da kuma zurfin wurin zurfinta ya kai zurfi addirju idza kana ba'dha fawqa ba'dhin wannan shine addur shine ake ce madur idza kana ba'dha fawqa ba'din sai daraj in an ce daraj wancan da aka faɗi shine in ɗaya na saman ɗaya ana yin sama shine daraja shine durj wanda muka faɗi sama dazu na yan aljanna amma wa dirku idza kana ba'dhuha aswala min ba'd shi ko in an yi kasa ne in an ce daraja sama kenan shi ne in an yi sama to ɗaya na saman daya ana ta yin sama ana ta yin sama idan aka ce dirk shi ko kasa ne daya na kasa kasa daya na kasan kasa to 'yan wuta su kasan kasa ake magana su ba maganan sama sama a wurin su Allah ka tsare mu daga shiga wuta aswala min ba'd wal jannatu darajatun ita aljanna darajat ne wannaru dirkatun ita ko wuta ƙasa ne Allah ka tsare mu wa tusamman tusamma naru ay darajatun aidan akan ce ma wuta ma darajat su ma amma matakalan wanda suke ciki ne a faɗi kowa matsayin sa ciki ba dan ɗagawa ba kama qala ta'ala ay bada an zakara ahlal janna Kama yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗi bayan ya faɗi yan aljanna yace wa ahlun ya faɗi yan wuta yace likullin darajatun mimma amilu to wannan wajen kowa matsayinsa kenan kowa gwargwadon abin da ya aikata zai samu to amma su ana nufin a wutan kowa zai shiga wuta daidai laifinsa daidai abin nan ba daidai ta mutane ake a ce suna shan azaba iri ɗaya ba kowa matakinsa wani ya fi wani to amma ba daraja abin nan ba ne amma na yan aljanna matsayi ne kololuwan wani na sama da wani ya fi ko وقال صلى الله عليه وسلم في المنافقين annabi Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana kan munafikai yace cewa innal munafiqina fi al asfali minan nar munafikai su ne suke wancan gidan na ƙasa mafi kasa na wuta su ba munafikai fa suna ƙasan kafirai ma a wuta munafikai suna ƙasan karuna da hamana da fir'auna ma kai shi gaba ɗaya duk su munafikai su ne ƴan ƙarshen wuta ashaddun nasi azaban su ne waɗanda suke munafikai Allah ka tsare mu wa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma annahu ra'a fi an-nawmi ka anna malakaini akhadahu fa dhahaba bihi ila an Abdullahi dan Umar ya taba yin mafarki yace yayi mafarki ga kaman ga mala'iku guda biyu nan sun kama shi sun nufi wuta da shi wa idha hiya matsawiyatun katsayil beri ya ga wutan nan ramunta ko yadda aka yi su kai kace yadda ake sham ake kama bakin rijiya yadda ake zuwa bakin rijiya a mai irin wannan gyaran a gyara shi ya ga ramun wutan nan kamar haka suke wai za zalaha karnani ya ga a ciki akwai wasu kaman abun nan guda biyu kaho wasu abu guda manya-manya guda biyu daga jiki wa kala ai wannan kala wa idza fiha unasun qad arabtuhum daga ga wasu mutane a ciki kuma na san su ma ga sunan duka a ciki a wutar nan gashi nan ina kallon su waja'altu aqulu a'udhu billahi minan nar na koma ina cewa Allah ka tsare ni daga wuta qala falaqina malakun afar sai wani mala'ika muka haɗu da shi shi kuma hanya Faƙala lamtura lam tur'a kada ka ji tsoro kakka ji tsoro Ƙala faƙasastu ha ala hafsa Ya ce wannan abu na ji tsoro daga nan na tashi Na ce ana cewa kada in ji tsoro na tashi na je na gaya ma ya gaya ma yar uwarsa kenan wanda ke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa radiyallahu anha shi kuma faƙasata abun nan Hafsa ala rasulillah ita kuma hafsa ta zo ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari cewa ga abin da dan uwanta yi mafarki qala ni'mar rajulu abdullah yace ma dalla da abdullahi abdullahi mutumin kirki ne dauka ne salli min al-layl ina ma da yana sallan dare kuma saboda haka daga nan yace shi ko fa kana ba'du ba'du la yanamu min al-layl illa qalilan daga ran nan ko daga nan bai kara bacci da daddare ba sai dan kadan ce lalle kiyamul layli ba karami abu bace amma kuma kun ga mai ishara ya ji tsoron wannan ishara da abun nan to da yawa wasu kan yi mafarki na taba jin eh, wannan dr abdullahi eh, dr aliyu eh, bashir ali kano yana magana yana cewa wani abokinsu na san kuma kun ji ya ce wata rana ko wani abokinsu baya yin baya yin azumin nafila shi yawanci bai cika yin azumin nafila ba kawai shi farilla shi yake yi ran nan sai mafarki da ya mafarki ne ya mafarki ga an je lahira sun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutane wanda ya ga fuskokin su shi ma ya san su sai kawai aka kai abinci a wani wuri aka ce bismillah ku taso mu je mu ci abinci manzo Allah ya ce musu bismillah ku taso mu ci abinci sai shi ya yunkura zai taso sai aka ce ai kai banda kai kai ba ka yin azumin nafila saboda haka wannan buɗe baki ne za a yi da masu azumin nafila amma kai banda kai ya gani a bacci ai daga nan da ya tashi bai ƙara barin azumin azumin nafila bai kaga Allah ne ya taimake shi irin wannan to wasu na ana samun haka sosai in mabarki ya ganta a kai ban da kai ya taso za ta abincin ne aka ce a kai ban da kai gaskiya kai baka azumin nafila kaga daga da yace ta abu zai kara now sai zai ba zai azumin nafila ce ban da kai an zo annabi za ta abinci ya ce ban da mutum ko ka an tafi tare da kai aka zo na wuri aka ware ka yi magana ta baci to amma dai da dama ma ko to وعن أتبة بن غزوان قال عن قار جهنم shi ya yi magana game da zurfin wuta na jahannama ya ce fa innahu qad dhukira lana anna al-hajara yulqa min shafahi min shafati ay jahannama fa yahwi fiha 70 aman la yudriku laha qaharan wallahi latumla anna ai wannan za a cika wani ajabtun? kuna mamaki wato wannan shi yake cewa shi wannan utubatu bin gazwan labarin dogo ne amma sai ya ce a ciki an ambato masa cewa zurfin wuta za a ɗauki dutse a jefa daga bakinta a wurga shi ya dinga gangarawa ya dinga gangarawa ba zai isa ƙasan wutan nan ba sai ya shekara saba'in a wani wuri ma ta kai an ji ƙara ne ana tafiya ga yanan ma ƙasa za ku gani a ƙara ne aka ji aka tambaya la ya kula haƙaran ba zai kai ƙasanta ba a sai ya yi wannan sai an kai shekara saba'in wallahi a sai yana rantsuwa da Allah latum la'anna sai kuma an cika ta wutan nan zurfin nan ka duba zurfinta amma sai ta cika afa ajibtum kuna mamaki abin haka yake wani abin hurairu ta radiyallahu anhu kala kunna inda rasulillah shine wancan din ce, wata rana mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa waje wajabatan sai aka ji wata irin ƙara babba shi ta ce ba kamar a ce ka ce gwam irin ƙara sosai aji faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam a tadaruna ma sai annabi ya tambaye su ya ce kun san komi ne ne wannan wannan ƙaran da kuka ji kun san komi ne ne ƙala ƙulna allahu wa rasuluhu alam sai muka ce allah da manzan su suka fi sani ba mu sani ba ƙala hada hajarun ya ce wannan dutse ne rumiya bihi finna aka yi wurgi da shi cikin wuta munzu saba'i na kharifan tun shekara saba'in aka jefa shi ba huwa ya hawi finnari yana ta gangarawa yana ta gangarawa al'an hattantaha ila ƙariha sai yana ta tafiya ne yanzu ne ya kai can ƙarshen wutan yanzu shekara saba'in kenan to ka gani shekara saba'in ai wanda ma za su yi saba'in ɗin fa shi ne. shekara saba'in sittuna wa saba'una ne shekara sittin ko saba'in kalla man ha ya fito ko almabhasu talis ashar na goma sha uku adna ahalil jannati manzilatan wa ahwanu ahlin nari azaban shi kuma wannan babin zai magana ne kan waɗanda su ne mafi karancin matsayi a aljanna kuma wanda ya fi mafi karancin azaba a wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta wuta musiba ce ko an ce ita ce mafi karanci to abin babba ne duk da dai wani lokaci mutane ba su magana abun na taba gana muku nan kwanaki na san kuma kun gani wata aka sanyo ta a facebook tana cewa ita dai da ai mata kishiya to gara kai ta gidan wuta ta kwana bakwai da dai ai mata kishiya to gara kai ta gidan wuta ta kwana bakwai tunda dai an ce in an shiga za a fita ita wadda suke magana ta ce mata wance kina da hankali kike wannan magana ta ce tana sane tana da hankalinta ita dai gara dai da ai mata kishiya dai gara kai ta wuta ta kwana bakwai kaga wannan bata san Allah ba bata ma san wuta ba don ko wutar duniya ne aka ce ta kwana daya ma to to menene ma amfanin rayuwa idan dai har za kwana ma ɗaya wuta kama da yake bata da hankali ko mutane na maganganun da suka ga dama inda kana bin wannan bututun zaka ga wasu suna magana kamar sun koma sun zama shanu saboda ba sa ma tunanin me suke faɗi ba sa tunanin cewa kuma an gaya mana ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati ba wata magana da mutum zai furta ya faɗi face a wurin akwai mai tsaro mai rubutawa duk wannan rubutun ku duba ba yara ne yan mata ko bayi ma a ɗakin ummuna a wannan Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha idan dare fa yayi su ba ma magana suke ta rashin mutunci ko ta wani abu ba amma in ta ga suna ta magana suna ta magana tana jin su fa sai ta ce kai kowa ya je kwanta haka nan ku kyale mala'ikun nan su dane muku rubutu haka nan ku je ku kwanta ba kusan wannan rubutun da suke maku yayi yawa ku bar ku ban magana na haka nan kowa ya je bacci ta hana su magana shi wanda ya zo da sakon aka ce wata rana mafi yawancin lokuta shiru yake yi za a ganshi zauna zaune a cikin gida ya yi zama ya abun nan kamar zaman mai jin wuta ya zauna cikin ya yi shuru bai ce kamar irin zaman ka ya shi sai ya rike kawo ma matse su yake ya haɗe wuri ɗaya rike ya zaune ya shuru ba ya komi amma mutane sai su ta maganganu yadda suka ga dama kai ka ce dai harshen nan to kuma shine babban masifan ma harshen nan kaddara ce tana iya yi ma girbo ma alheri tana iya girbo ma sharri cikin minti ɗaya ta ma dalilin kai asara har abada ga tasbihi an ce mutum yayi ga karatun qur'ani an ce mutum yayi in ma ba za ka yi da yawa ba karanta qul huwallahu sau uku wai mutane wannan abin sai su ki mutum ya zauna ya ci awa ɗaya yana surutu ka je inda zaka ka dawo ka tada shi shi kadai ke ta magana tun da ka wuce yake magana har ka dawo shi ke magana kai ka ce dai mutum ya sa'a an ce mashi an gafarta mai daga sama nan muka karanta hasanul basari ya ga wani yaro kawai dariya fa yake shi ana magana shi yana ta dariya ya wuce ya je ya dawo ya gan shi yana ta dariya sai ya kira shi ya ce na wuce ka kana dariya na dawo na tadda kana dariya wannan dariyar ta mice ce kana da sako ne daga sama cewa Allah ya gafarta ma shi yasa kake ta murna kana jin dadi ko ko kana da labarin za a baka littafin ka ta hannun dama shi yasa kake ta dariya kana murna yace a'a shi ta dariyar me kace tai na wuce na kana dariya na dawo na tadda kana ta dariya wace irin dariya ce wannan kake yi yaron nan daga nan shi mai mutunci ne bai ce na ruwanka ba bai ce abun nan ba sai ya ce ya imam na yi alkawari ko daga yau na daina dariya ba zan ƙara dariya ba sai ranar da na mutu sai na mutu har zuwa ranar mutuwata aka ce daga nan ba kara ganin shi yana dariya ba har ya mutu saboda dariyan mi fa inna kasarata dahik tumitul qalb yawan dariya yana kashe zuciya ba a ce ai kada ayi ba kwata kwata amma kai kai kunne kai ne a majalisan hira kai ta bada labari ko ana ta dariya kai ta wani ma ƙarya ne labarin wani jita jita ne wani ka shiga abin da ba ruwanka nan nan muka yi magana nan cewa wani ya zauna yana lissafin an ci shekara bakwai shugaban kasa ya ci shekara bakwai ko kai ka ci shekara bakwai to shugaban kasa gwamna ya ci shekara bakwai kana nan kana ta neman me suka aikata kana ta shiga cikin maganganun da ba ruwanka ka shiga ƙarya ma wani abin a kwakwalo a ce masu yi kaza ina ruwanka in an je lahira fa ba za a tambaye ka abin da suka yi ba to kai kuma tare da kai aka ci shekara bakwai din ai kai ma to kai kuma mi ka tambayi kanka game da Allah kai kuma mi ka aikata kanin ka san ko wannan shi za tambaye ka kai a shekara bakwai din mi kai kai tsakaninka da Allah shi za tambaye mu ba a zuwa tambaye mu abin da shugaban kasa yi ba a zuwa tambaye mu abin gwamna yi kowa da kayan shi da nashi na ba ku misali Muhammad bin Sirin haka wani yazo ya ce Hajjaj yayi kaza Hajjaj bai yi kaza ba Hajjaj yayi kaza ya ce kai ta kanka idan aka je lahira mafi girman abin da hajjaji aikata ba za a tambaye ka ba zai dame ka ba mafi kankanta abin da ka aikata kai kuma shi zai dame ka dan shi za a tambaye ka haka muke yi kai ta neme neme kai ta kwakwale kwakwale wani ya rubuto ma wani abin da ma baka san kai shi bai ce ka karanta wani ya rubuto sunayen wasu mutane kai baka san inda ya samo labarin bai ce duk sun ci kuɗi kai kuma ka kalli sunayen kai ta zagin su ka je yanzu zaman da kake yi a nan wurin da sallolin da kake yi nan da sallan da ranka da karatu alkur'aninka a kwashe shi a biya ma bashi ta yadda kuma fa aka gama biya ma bashi fa zunubin su za dauko fa lafta ma komin girman shi komi suka aikata mara kyau idan aka je kayan ka suka kare wajen biyan bashi wannan laifin za dauko a dora ma mutum ya zaban ma kanshi wannan da za mu kyale su da ya fi mana mu yi ta kan mu, kowa shi ma ya rika kallon kanshi ai shekara bakwai din da kake ta sun ci shekara bakwai a yanzu a gaban mu aka nada su aka dauko aka ce ga shugaban kasa yayi hawan farko ga kuma gwamna shi ma yayi hawan farko suka cinye na hudun muka cinye tare dan mu ma mun ci shekara hudun sannan ba haka nan suka ƙara dawowa yanzu sun cinye uku saura ɗaya to ka koma kana lissafin ɗayan yi makan kan lissafin ɗayan kai da za ka gane kuma ma nan mu ne muke tambaya fa cewa bi suka yi ba mu ne ƴan adam muke tambayan su cewa min suka yi ba mu fa namu Allah ne zai tambaye mu mu a matsayin sa na bayi mu mu muka yi a cikin shekaru bakwai to tambaye wacce tafi girma Allah kyauta walaka wannan shine abin da ya kamata mu tsaya mu rike mu kan mu tunani ni dai ya fahimta ta kenan ina ne saboda haka shine nan aka yi magana yake cewa in inni la'alamu akhira ahlan nari khurujan minha ay wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma zan Allah yace inni la'alamu akhira ahlan nari khurujan minha na san ko wane ne zai fita daga karshe daga cikin yan wuta wanda zai fita daga karshe wa akhiru ahli aljannati dukhulan minha ay dukhul aljanna sannan kuma na san wanda zai shiga aljanna daga ƙarshe. rajulun ne ya khruju aminan nari habuwan wani mutum ne wanda zai fita daga wuta yana jan ciki wa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala idha habba dukhulil janna je ka shiga aljanna fa yatiha sai zo aljanna fa yukhayyalu ay ilayhi ha mal'a sai a kwatanta mai a nuna mai kamar aljannan ta cika da yazo ya ga aljanna an ce shiga aljanna ce aljanna ta cika sai ga kamar ba wuri fa yarji fa ya rabbi tuha mal'a ya ce ya Allah na samu ta cika wa ya lahu tabaraka wa ta'ala lahu iri hafa da kulil janna ka je dai ka shiga aljanna sai ƙara komawa ƙala fa ya ti ya hafa yi khayyal alai ilaihi na hamala sai a ƙara nuna mai kaman ta cika ba wuri fayar sai ya koma ya ƙara dawowa ya gani fa inna laka a ina ne na ɓata ko Fayar jiki fayar kolu ya Rabbi wajen tuha Na samu ta cika fayar kolan lahu, idan an faɗi kulin janna. Je ka shiga aljanna na uku kenan. Fa ina laƙa mislac duniya wa ashirari amsariha? Za ka je aljannan kana da kwatankwacin duniya ɗaya ke nanko? Sannan kuma da a kara ma sau goma kuma. Kana da kwatan kaɗai kuma la'allata yake ka sa mu shiga aljanna? Wannan fa shi ne ya shiga karshe amma za a ba shi kwatankwacin duniya farko taka ce sannan kuma an ƙara ma kwatankwacin wannan so goma kaga ba kamar yana da duniya so goma sha ɗaya kenan ba ga na farko sannan kuma an ƙara linka mai so goma ku auna kaga wannan to kaddara ma ka ce so goma din ne yanzu duniya fa ba wai kaduna ba ba ka ce duniya gaba ɗayanta duniya gaba ɗayanta a ce an ba mutum irin ta so goma ta wanda ya shiga aljanna ne a ƙarshe talakan aljanna kenan wanda ya shiga daga ƙarshe shi ke da irin duniya sau goma to amma yau saboda duniyan nan wai kawai mutum sai ya kyala can wurin saboda shekarun da a zaman duniya sai ka ci shekara arba'in ai tamanin da hudu da wani abu sannan ka ci awa ɗaya a lissafin Allah amma saboda awa ɗaya sai mutum ya tsara wancan wurin kawai mutum ya koma ya koma ya zama ɗan duniya a gaya mai ga abin da babu kyau ya ki wari a ce ga abin da ake so a yi ya ki ji saboda wannan duniya ya kashe mutane ya ci mutuncin mutane ya tozarta bayan Allah ya kashe musulmai ya kashe kowa wai dan saboda ya samu duniya wanda ita duniyan kana iya radda ka samo ma kuma ka tafi ka barta kaman ma magada su zo ko bashi ake bin kama su kibiya mu ga tsiya shikenan duniya ta koma ta zama ma ta zama ma masifa ta zama aikin banza gashi ka wahala kanta ka ci mutuncin mutane ka kashe wasu ma ka yi kaza kuma ka je tan lahira kai fama da bala'i to talaka aljanna an bashi irin duniya sau goma ya manyan ya fito ko saboda an bashi wannan wa asharati amsalha aw inna laka asharata amsalid dunya kana da goma kwatankwacin duniya ma qala fa yaqulu shi kan shi ma in aka ce mai aka rudewa zai ce a taskharu bi ya Allah wannan izgili ne ake man, abinda ba zai yi ne ake cewa za a bani ya ina ni ina samun wannan au ai haku bi ko yace Allah dariya kake man ma abinda ba zan samu ba kace man za a bani ya za a yi ni in ma mutai ya ce ma to duniyan ma a ce mai so ɗaya ma amma a ce har so goma saboda haka a tunanin shi kwata-kwata ma ba zai yi ya samu wannan ba ya ce kada man dariya ne wa antal malik ya Allah bayan kai ne mamallakin komi a kai man dariya ƙala fala qad aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sallam hatta badad ya ce na ga manzon Allah a nan wurin ya yi dariya har sai da hakoransa na fi na ciki suka fito annabi bai cika dariya ba turar da ya dariya haka ga hakoran shi ma har sai an bada labari ƙala fa kana yuqalu zaka adna ahlul jannati manzila aka ce to ai wannan shine mafi karancin ma gidan dan aljanna wannan wurin matsayin shine talakan aljanna kenan ku kalla fa talakan aljanna shike da kaman duniya so goma sha so goma lokacin da muke karanta wani kalimat ala firashil maut da aka zo aka ce wasu wasu mutane su bi suna suna gardama da juna su bi suna rigima kan wani dan fili da ya shiga tsakaninsu jikin bango sai suka ji wani bango yana magana ya yi magana ya ce kai jama'a saboda duniyan nan kuke rigima ni da sarki ne ba abun da na rasa a duniyan nan na mallaki kaza na mallaki kaza ina da kaza ina da kaza amma ana nan ana nan kawai na mutu na zama ƙasa aka kwato aka kwaso ni aka yi tukunya aka dinga gasawa aka dinga gasawa yanzu na mutu na zama ƙasa aka kwabo ni aka kwaso aka yi wannan yaben da ni saboda duniya kuke wannan fadan duniyan nan ba komai bace to faɗa ya ƙare yanzu amma kaga yadda mutane suke kashe yan uwansu su kidnapping yan uwansu wani ya ci mutum rannan ma da naji shek abun nan professor fantami yana magana ta yi wani ma ya ba da uwar shi da ta haifai wai saboda ba shi mota prelude aka ba shi shi ya san ma wurin uwar da ta haifai ya ba da aka ba shi mota to kaga wannan irin wannan abun nan mutane kwakwalwansu ma ta riga ta zama wani abu mutum ya kashe dan uwanshi ya ci mutuncin su a kama mutane a kai daji a ci mutuncin su saboda wasu in magana wasu ce wasu suka sa su sai kuma su ta yi da wasu sa su Allah kuma ya hana su amma sun ɗauki umarnin wasu bayi irin su sun bar kuma umarnin mahalicinsu su akwai akwai halakan da ya wuce wannan wasu bayin yan adam ne irin ka suka baka umarni umarnin ya saba ma umarnin Allah ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ya zabe umarnin su ya bar umarnin Allah ya bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ta hamaka muna fata Allah ya shiryar da su Allah shi yafi sadin hikiman da ta sa ya kawo mana wannan abun nan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita dan tsarkin sunayensa ya fito wa fi hadith ibn mas'ud وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قصة صاحب الشجرة akwai kissan wannan na maganan mai itaciyar nan wa huwa adna ahlul jannati manzila akai magana kan wannan can baya abun nan din sawafihi wa yuzakkiruhu Allahu sal kaza wa kaza fa idan abun nan fa idan qati'at ay bihi fa idan qata'at bihi al-amani qala ay huwa laka asharatu amsalihi shi wancan da aka zo za a ce mashi to wanda ya zo aka zo ya tsaya wajen itace aka ce gashi gashi aka nuna masa cewa ga abun nan ba ya ce to sai ya ce roƙi abin da kake so ya ce ai mai afuwa a bashi ya dan leƙa a bashi ya dan matso aka ce to yanzu ya ce in ya kai ga yayi tsammanin ba zai sha ba yana ganin ba zai tsallaka ba sai ya ce an bashi aljanna sannan kuma da kwatankwacin ta so goma sun bai da kulu bai tahu wata da kulu alaihi zaujatahu min hurul ini sai ya shiga gidan shi sai matan shi na hurul ini su zo su ma su tarbe shi وتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا laka. shi masa mara wannan sautin kaɗai mutum da nan duniya zai ji shi mutuwa zai yi idan matan aljanna suka yi mijinsu mara ba mai gidansu da ya shigo shi fa wannan talakan kenan matan nan za su yi mai maraba ba su ce mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya ka saboda mu kuma ya raya mu saboda kai ko nan duniya ne aka yi ma wannan abun ba sai kaga kana sa hannu aljihu ka ɗebo kuɗi kawai ka ba su ba ka shiga gida yanzu ta tarbe ka ta ce godiya ta tabbata a a a dama ba mu kwanta ba muna jiran ka mun gode ma Allah da ya raya mana kai mu ma muna gode ma Allah da ya raya mu saboda kai tab daga nan ƙarshen ta ta kwashe ma kuɗi duka <laughs> wara eh kuma za su iya amma bakariya suke <laughs> kan ji ba kawai ka bada ba ya fada da kai gida nan duk bono wata wara da ta ji daɗi ta ce bai gida mm, ka ce mm, tsaga kuɗi ce ni roƙon Allah nike yi Allah ya sa in dai mutuwa ta yi riga ka mutuwa don ni in ka mutu ai ni ban ma san zan yi ba ina ka ce in gaskiya in zai bari san maki kawai san mata kana mutuwa kafin kai wata hudu da kwana goma ƙarshen ta fara waya da wani a wannan zamani to ina ai malam kai dai kawai tafiya to amma nan ai mana wayo a tafiya haka mm-hmm. ana nan malam karjanta malam wata rana ma ka mutunta aure wani ta ce yanzu ta yi aure tun da tan ba aure ta ce tsaf a yanzu ta gaya wata ce wance kawata a ashe yanzu na miji ai da ashe masifa na sha ban sani ba to amma ga za ta mace a waiwa za ta kamar riga ta mutuwa ce mm, a tafi da haka sai dai yanzu san mata kawai abin da ka dai saboda kawai ina kan baka ka biya bace dan ta yi ta wasu maganganun ta kawai yanzu ku yi murna kawai yau shikenan ba dai yau tana jin murna ba ku yi murna duk abin da ta faɗi ba ka ce alhamdulillah ke na tafi haka gobe ƙarshenta sai ka ga wannan abin ya canza gaba ɗaya to a zama da haka shike nan haka suke kuma haka za a yi ta tafiya amma ka ce kullum sai ka ga daidai a mace to kuma ka yi babban kuskure radda dai aka yi sa'a ka ga daidai radda ba yi sa'a ba kuma ka yi haƙuri shine kawai abin maganin zama da su amma ba ka ba wallahi za ka sha mamaki to saboda haka haka za yi to a can can ba bakin ciki babu ƙarya babu babu babu duk wani abu da ka sani babu shi komi aka gaya ma haka yake nan fa aka yanzu wani lokaci kaga an zo kawai mala ana ruwa ma ka zo kurba an ɗanɗana a ji da sanyi ya yi yawa a surka ma ko shayi ana ta cewa baby baby dab to akwai wani abu hawa ka da ko kwabo kama zauna masa gidan an jima suka ga ka daɗe ita ce duk namijin kirki da yanzu ya fita daga gida kaga sai kai dan banza kai kai zai kaje je an tambaye ka baka ce baka da kokobo an tambaye ka za ka ce ni ko sisi kobo bari da shi to in an jima ta yi shara ta kai ta dawo ta ce ba za ka fita ba ne zan fita ina ƙara huta ne ta ce hutun mi za ka yi kuma an tambaye ka kaga an tambaye ka komi baka da kokobo a'a don an jima ta shiga ta dawo ta ce dan Allah ka tashi ka fita ma zan yi mayi baki baki sun fika ko ta ce za ta yi shara ta zo duk kakakkanta mai kujera ina son in kakkaɓe kujera kaki na ce ka dawo nan kaki dawowa ka koma can ta koro ka daga ɗaki ne fita falo zan yi shara zan gyara gado to a za a gyara ba gadon ba da ka ba ka da kokowo ne ranar? arjanta in ta ga kaki fita sai ta yi ma wannan wannan wannan hannunka mai sanda ta ce haba bai gida yanzu dai duk namijin arziki dai ya fita yana can ya tafi nema sai kuma an ce kaza ka ce baka da kokobo amma kuma ka yi namiji arziki dai yanzu ya fita ka gami kenan sai kai ya za wallahi ina gaya muku ga mutumin da ya zama Ka ga in kana so ka gane cewa rayuwar nan kakka yadda ka kai retirement age baka shirya ba kanka abin da zaka rika yi ba in ka shirya ma kanka abin da zaka rika yi ka san ka iya karatun Qur'ani ka iya karatun ilimi ka iya abubuwa zaka ga lokacin ma bai isa kama saboda kana da abun yi ka saba da sallar duha ka saba da karatun qur'ani ka saba da harkokinka ka saba ka saurari wani abu na ilimi ka saba ka dauko wannan ka karanta ka saba da wannan ka tanadi littattafan da zaka yi ta karanta ka tara in ka gama wannan ga wani in ka gama wannan ga wani in ka gaji ga qur'ani in ka gaji ga tasbihi kai tai kai tai kai maganin hawan jini in kai retirement amma wallahi ka kai retirement age baka da abin da zaka yi baka san abin da za ka yi ba baka bi tsarin da ya kamata ba ko wallahi ba sa ba sai ka sai ka shiga cikin mummunan hali saboda gidan nan kyale ka za su rika yi kai ka saba da abun nan ba sai su tafi duk su baka kai kadai ka zauna ka juya ta nan ka gaji ba a hira da kai ba a zama da kai duk wanda ka ga ya zo wurin kai ka kira shi to baka da ba a ganin kuɗi suna ta suna ta fafal fafal to in kuma mata ita ɗaya ce ma ta fi tana da ƙananan shekaru kai na taɓa gaya maku nan na baku labarin wani yana gaya man ya ce akwai wanda ya je wurinsa ya fashe da kuka da kuka da hawayensa yana ta kuka wallahi ya kuka ya ce ka kiyaye retirement ya ce ka ga retirement in ka je wannan ya ƙaramin mutuwa ce a ga ba samun kuɗi ba yin walawala irin ta da ba yin abun nan sai su kyale ka abun da zaka ka ci ma baka yi sa bai zama matsala ya ce wata shi da ya gama ya kai retirement ya ce wannan ita ya mata komi shi ya sai mata a gidan shi ta makaranta ma ta gama ya sama mata aiki ya yayi kaza yi kaza amma yanzu shi ya je retirement eh, ya fara ya tsufa abin nan ba ya ce wata rana yana zauna ya zo gida sai ya shigo gida kawai sai ga ɗiye shi ta zo ganin gida kawai ya ce yawwa alhamdulillah da Allah ba ni naira ɗari nan in ba da gyara man takalmi ma man ta fito ta ce ba za ba ba za a baka ba saboda me za ta baka naira ɗari ya ga ɗiyar shi naira ɗari a gyara mai takalmi ta ce ba za a bashi ba bayan nan kuma wani lokaci yana yana yana cikin falo zaune sun bashi in aka tafi a wannan lokacin mutumin da bai wannan ba wanda boko kawai ya sai dai rida fa zai karanta ko ya ta kalli CNN ya ta maimaita ta maimaita labari ya isai labarin ma bai daidai da shi ba ma abinda ake kai ta kallon TV za ka gaji ka kwanta za ka gaji ka tashi ina za ka mutane ma sun daina hudda da kai mutumin na ya zauna kawai sai ga wani ɗan shi kawai zai hera doya an bashi shi kaɗai a gida sai saurayi ya shigo ya shiga kicin ya ce me za ka yi ne ya ce zan fera doya zan ɗan soya doya ne baba yin ci sai ya ni ma sa da ni doya ka duba fa ka kai retirement age ka ci doya gaya ka gwada in ka kai waɗannan shekarun ka je da za ka yi fama da doya gaya to doya ma ko yanzu din daɗi gare ta haka nan ka fara kana ci da ruwa kusa dole in ba ka eh a riƙa ma dundu to wa zai ma dundun da sun gudu ba wanda zai wallahi ko dundun ba wanda zai ma sai kai ma kanka sai kai zauna ka ci doya da kanka ka daga kwam kwam kwam ta kai bawan Allah nan kawai ya zo da aka soya doya na aka bashi kawai tana dawowa ta ga an soya doya ta ce a ah, wane ne ya shiga kicin ne ya ce ni ne mama na soya doya ai kuma na hada da baban muka so ta ce waye ce ka bashi wallahi da ina nan ba za a bashi ba to shine yake maimaita ma abokin shi labarin nan sai ya fashe da kuka kawai yace wani ka tuna matsayi na da ka tuna da abin da nake da shi ka tuna matan nan ba abin da ban mata ba a gida na tai karatu na saya mata mota na kai ta haji na kai ta umra na kai ta dubai na kai ta muka yawo duk gaba ɗaya in kai ta ban san iya abin da yace amma yau kaji naira ɗari tace ce kada ɗiyata da na haifa ta ba ta ko kuma ka zama kana da ɗaya ta riga ka mutuwa jiya nan na je ta'aziyar wani na san shi makwabcina ne matar shi ina shigowa ya kama ni ya rungume ya riƙe ni ya ce malam ga yadda Allah ya da ni malam ga yadda Allah ya da ni na ce kai haƙuri kai haƙuri faltasbir wal tahtasib kai haƙuri ka nemi lada wurin Allah ce kaga yadda Allah ya man ‘ya'yanta ciki akwai wanda yana ta suma sai da aka kai ni shi ma wani shaka ce don Allah mallan ka je yaron nan yana jin maganan ka wata ile daina suma tunda maman yana ta suma jiya jiya nan nake gaya maka wannan abu akwai wanda na sani a unguwan dosa shi ma shi ma daga radda aka sanar da shi mutuwan matar shi ya tuna sai kawai fara haka yanzu haka yake wallahi ina gama ana zuwa aka gaya mai matan nan ta mutu ta san ta ya rabu da ita yanzu aka zo aka ce ta mutu to yanzu zabure yanzu a masallaci wasu ran sai zuna ya haka ya rasa in sai an kama shi fa an daga shi an saita shi hanyar gida sannan ya kama hanya tafi gida in ba ka bai ta zama a masallaci bai komi sai makwabcinsa ya ga haka in ya tashi tafiya sai ya kama shi ya tada shi sai ya ja hannun shi ya nuna mai hanyar gida sannan ya nufi gida ba ka bai ta zama a masallaci ko bai komi idan Allah ya ce mana ga abu to ka bi shi ka yi ma rayuwar ka shiri sadda kake da ƙuruciya don saboda tsufanka ko a duniyancin ana gaya mana cewa in ka ce bakin ka ba zai sha rana ba farin gashin ka sai ya sha rana a yanzu kana da kwakwalwa kana gane abu kai ka tsarin da za ka riƙa yi ranar da kowa ya kyale ka gwamnati ta ce ba ta son ka kai ma ka shekara sun yanzu dawo ka zauna gida ka dawo kai baka iya karatun ƙur'ani ba kai baka iya zama majalisar karatu ba da an zauna ka ji ka bana sama ba. basilla in kana zuwa wurin da ake karatu zaka ji kan ana ɗaya mai makewa zaka samu wanda kuna ma magana da su kun saba ma in kuka ga juna sai ku ta farin ciki wannan abun ba karamin abu yake da shi ba shi yasa wanda ya shiga kurkuku yake shiga cikin masifar da bai taba gani ba saboda duk an datse mai waɗannan abun na taba gaya maku harunun rashid ya kai ziyara kurkuku ya tambaye su ya ce menene abin da ya fi damunku wanda kuka rasa suka ce yadda muka daina ganin abokanmu kuma muka daina ganin 'ya'yanmu ba mu san halin da suke ciki ba yanzu na tarbiyya sai fashe da kuka kawai ya ce lallai kun rasa babban abu a rayuwa sai ya masu afuwa kawai ce wanda ake bin su bashi ya biya masu wanda wani abu yake bin shi ya kuma an yi masa afuwa ya sai a sake su gaba ɗaya kowa ya koma don wannan abin ya dawo masa washa ta cikin kabari farkonta ka fara tuno iyalanka da kuma wanda ka saba da su yau duk ba kowa wallahi idan ka kai tsufa ka zama baka yi makanka irin wannan tsarin ba sai ka zama wani lokaci kana jin wanda suka mutu sun fi baka sha'awa kowa zai kyale ka balle kuma su gabaka da kokobo. amma in kana da 'yan kudinka a bakale lokacin ko shigowa gidan akai balle 'ya'ya mata wallan ba sa'a ba malam suka gane baka da kokobo da sun zo su ce ɗakin mamansu sai sun dade gidan sannan su ai baba na na? na eh to to to kaji ko cewa ya mutane su kwatanta in kana da aboki wanda bai da lafiya radda ya dade bai ganka ba yana kwance sai ka kai mai ziyara bai so ka taso ka baro shi ta ce na tashi ka zan zauna da na ganka na ji daɗi kana ganin shi ma sai ga ya murmushi ya ji daɗi to auna ka ga da ka bari aka kyale ka kai ka ba Allah tuntuni sannan kuma yanzu gashi mutane ma ka wallahi ka shiga uku amma in ka saba da karatun Qur'ani ka saba da sallan duha ka saba kana dan kwance ka hantsi yana dagawa kai sallolin ka sai ka ji ka ji nishadi ka ɗauko ƙur'ani ka fara karanta sai ka ji ka ƙara samun nishaɗi ka ɗauko wannan kai sai ka ji ka ƙara jin daɗi ka samu kana ta yin waɗannan aikace aikacen ko za ka ji kana ta jin daɗi sai ka ji malam yanzu ba abin da ka rasa yan yara su zo a yi hira da kai duka in ana zuwa ba a samun komi wallahi kin zuwa za su riƙa amma yara na zuwa kawai suka ji da sun zo wajen kaka akwai wani abu kawai zo nan zo nan ita ma ta zo ta ce baba na zo gaishe ka lafiya lau lafiya lau yaya kaza ya gidan ku lafiya ta ce sai dai baba akwai yan matsaloli kace na me ka abun nan dina lalace gado na fridge dina lalace waye waye ta gama lissafi ta ga ka karkata ka ce ai shi aje a sai wasu gobe ta zo ta gaida ka aha to in ba wannan ka nemi wallahi baka da kokobo ka zo ga baka da kokobo ko baka yi ba kanka tsari ba za ka ji ka ban ka mutu ne a tsaye masifa za ta kaba ka baka da wanda ke zuwa ba a ziyartar ka ba a komi ba a ganin za a samu wani abu hirar ka ma ba ta da dadi yara ka wuce su na gaya maka ku mun ko tela kawai in ya tsufa wallahi in tela ya tsufa ya daina ba kowa dinki sai dai sai dai hadin gamin bauta sai dai abun nan baka tela ya sha kwaya sai dai aka dinki a ce tela ya sha kwaya komin iya dinkin kai ka tsufa matasa ba za su baka dinki ba to kaga wannan kadai bai isa ba a gida ba a hira da kai hirar ka bata da daɗi kai duk abin da ake faɗa ana faɗan wani sabon abu kai da ka da da ne sai kai kawai ka fara bada ana labari a nan sai ka ɗauki wani abu can ka kai su can wani su shiru da haƙuri su ta jin ba sa ma gane me kake cewa sai gobe kuma a zo ba daɗin hira na can gana lokaci ya ƙare ko kai ya kai ni nan kai ne to mu tsaya nan Allah ya tsare imam ya zo Allah dai ba mu mafita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اغفر لنا ولغفر